This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin shirin namu na daren yau Lahadi. 29 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu ɗauke da shirin kallabi. Shirin da kan leƙa saƙo da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. amma kafin ta shigo sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Lahadi da karin Isra'ila suka ce sun sake kashe wani babban jami'in Hezbollah a wani hari ta sama a yayin da kungiyar da ke Lebanon ke cikin juyayen kisan shugabanta Sayyidi Hassan Nasrallah. sojojin isra'ila sun ce sun kashe mataimakin shugaban majalisar gudanarwar hezbollah nabil kawok a ranar asabar a nan take dai ba a ji wani firci ba daga hezbollah kuma ba a san takamaiman wurin da aka kai wannan harin ba a 'yan makonnin nan dai hare-haren isra'ila ya yi ajalin kwamandojin hezbollah da dama da ya haɗa da mambobin ƙungiyar da ke da kusanci da nasrallah da suka kwashe gwamman shekaru suna tsallake tarkon mutuwa da aka rika dana musu haka zalika an sha kaikaitar kungiyar ta hezbollah da giggan hare-hare ta na'urorin sadarwarta da na aikewa da sakonni da aka ɗora alhakinsu akan israila hare-haren da dama da isra'ilin ta rika kaiwa a sassan labanan da dama ya kashe mutane akalla dubu ɗaya da talatin da ya hada da mata su ɗari da hamsin da shida da yara tamanin da bakwai duk a cikin ƙasa da makonni biyu cewar ma'aikatar lafiya ta ƙasar labanan A ranar Lahadin nan ne jami'an Rasha suka ce Ukraine ta harba jiragen sama marasa matuki sama da ɗari a sassan Rasha, lamarin da ya sanadiyar tashin wutar daji da kona wani rukunin gidaje, abin da ya haifar da turnakewar hayaki mafi girma da aka rika gani ya mamaye sararin samaniyar Rasha tun bayan da Moscow ta mamaye Ukraine ɗin a watan Fabrairun shekarar 2022. Ma'aikatar tsaron Rasha ta rawaito cewa ta harbo jirage marasa matuki guda 125 a cikin dare a sassa bakwai na ƙasar, musamman musamman yankin kudu maso yamma na volgograd da ya sha barin wuta inda aka rawaito cewa jirage marasa matuki guda 67 ne da ukraine ɗin ta harba dakarun tsaron rasha suka yi nasarar kakabowa daga yankin haka zalika an harba wasu jirage marasa matuki guda goma sha bakwai a yankin voronezh na rasha inda tarkacen jiragen suka yi fata-fata da wani rukunin gidajen mutane da wani gida daban to sai dai ba a ba da rahoton salwatar rayuka ko jikata ba wata ƙungiya mai kula da yaƙe-yaƙen da ake a sassan duniya ta faɗa a ranar lahadin nan cewa an kashe wasu mayaƙen Iranuwa su goma sha biyu a yayin wasu hare-hare ta sama a gabashin siriya wasu mutane da dama kuma suka jikata an kashe mutanen biyu ne a hare-haren ta sama da ba a san daga inda suka fito ba da suka kai kai wurare a birnin Deir el Zor da yankin gabashin birnin da ma yankin Bakomal da ke kusa da kan iyaka da Iraki cewar kungiyar sa ido kan kare hakkin bil'adama da ke Siriya. A nan take dai ba wani ko ta kungiya da ta ɗauki alhakin kai har haran. Ƙungiyar ta kada da cewa wasu har haren ta sama sun kai kaci wuraren soji da ke kusa da filin jirgin saman Deir El Zor. Idan dai ta rika sama da tallafin soji ga Siriya tun bayan fara yakin basasa ƙasar da aka soma a shekarar 2011 yayin da Isra'ila ta rika kai ɗaruruwan har hare ta sama kan ƙungiyoyin da ke marawa Iran baya a gabashin Siriya. Ita ma Amurka ta rika kai kaikaitar irin waɗannan ƙungiyoyi a yankin gabashin ƙasar. A jiya Asabar kananan kungiyoyin magoya bayan 'yan adawa suka yi zanga-zanga a Venezuela inda suka haɗe da magoya bayan su daga wajen ƙasar a cikar watanni biyu tun bayan da shugaba Nicolas Maduro ya ayyana kanshi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar mai cike da takaddama. Shugabar adawa Maria Corina Machado da ke ɓoye bayan bayyana kin amincewata da sakamakon zaben da ta ce an tafka magudi a cikinsa ta yi kiran da a fito zanga-zangar kaɗan-kaɗan domin kaucewa irin dirar mikiya da jami'an tsaro suka yi maza zanga-zangar a baya. kimanin mutane talatin ne suka rika daga murya da faɗin kalmomi a Caracas da ya haɗa da Leda Brito da aka sanya da Red Helmet Grandmother tun a shekarun da ta kwashe tana gumurzun fafutukar ƙin gwamnati. ta riƙe wata alama ɗauke da rubutu a kai da ke cewa hakkinmu ne mu kare ƙuri'armu ta ce kamata ya yi Nicolas Maduro ya san inda dare masa saboda bai ci zaɓe ba. Kwanaki biyu da dakarun katta kwana na RSF a Sudan suka kwashe suna kai hare-hare a birnin El Fasher na Darfur ya yi sanadiyar mutuwar mutane arba'in da 48 kamar yadda wata majiyar lafiya ta shaidawa kafan labaran AFP bayan da shugabannin duniya suka yi roƙon kawo ƙarshen baƙar wahala da ƙasar ke fuskanta. Barin wutar makaman atilari da dakarun na katta kwana na rsf suka rika yi ya halaka wasu mutum talatin tare da raunata tagwammai kamar yadda majiyar lafiya a asibitin koyarwa na birnin alfashan ta sanar da afp Hauwa Sharif aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Masu sauraro yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi. Ya donation wanda zanar babaginda ya yi a 50,000 tunda ya ji cewa ina takara ya aika da biyan kuɗin so na je aka kira ni daga ofis wanda ya tafiya madam and eh, mr president ta biya miki eh, donation na ki zo ki karba. Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu makon jiya muka fara haska fitila kan gudunmuwar da mata ke bayarwa a ɗaukar na wayar gidajensu bayan wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan nan a Najeriya da ke nuni da cewa mata da dama na fama da ciwon damuwa da ke shafar kwakwalwarsu sakamakon rashin samun damar faɗa a ji kan abin da ya shafi iyalansu da ake dangantawa da rashin samun damar ba da gudunmuwa ga ɗaukar na wayar gida. za mu ɗora kan bayanan da mata da muka gayyata suka yi a kan wannan batu. Kamar yadda muka alkawarta kuma, za mu ɗora hira da muka fara da kallabinmu ta mako uwar gida Sarah Jibril. Macen farko a arewacin Najeriya da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa. Za ku ji yadda ta zama 'yar takarar shugaban ƙasa da jihar ta ta ta tsayar zuwa zaben fidda gwani. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. a kasashen nahiyar Afirka da dama suna ba da gagarumar gudunmuwa a ɗaukar na wayar gidajensu. Inda waɗansu lokutan ma akan samu gidaje da dama matan ne ke ɗaukar na wayar iyalin baki ɗaya. Kamar yadda bakin da shirin ya gayyata domin haska fitila kan lamarin suka bayyana. Ga abin da bakin Murna Ahmed, Aisha Aliyu Usman da Hajiya Salma Muhammad ke cewa. To farfesa murna barin dawo gare ki eh, da yake kina hulɗa da mata da yawa. Kina ga kamar mata sun shirya domin a ce suna ba da duk abin da suke da shi domin ci gaban iyali da al'umma gaba daya matan su karan kansu suna da niyyar cewa yanzu lokaci ya kai da mu ma za mu ba da gudunmuwan mu al'umma domin a samu ci gaba banda haka ma yawanci yana ganin kamar su mazan nan saboda su suke biyan bukatun mata ba sa da bakin da za su yi wani magana ko da a cikin iyali wani lokaci sai a ce kai mace ce ku kyale ta ba za ta shiga harkokin da ya shafi gida ba ko kuma a cikin al'umma ma a ce kai ita ba ta da wani baki idan ta fara ba da wannan gudunmawan kina kamar za a eh, karɓe ta a cikin al'umma domin ta bada gudunmawanta? Kwarai ina ga haka ma shi zai daɗa bata ta wannan kofan bari in koma kan tambayan ki na farko ina ga mata fa sun ga wannan shirin don yanzu ana misali kamar a jos inda mu muke za ki ga mata sun fito suna kasuwanci suna sayar da sayarwa in kin gansu a kasuwa abin sha'awa you know kuma na sani cewa akwai mata da na sani da yawa wanda suke ba da gudumawa saboda training din yaransu musamman a makarantu da sauran wajajensu sai dai ina ga ya kamata a ƙara wayar da kai kamar yanzu wannan abin da muke yi na san yana ɗaya daga cikin irin wayannan wayar da kai kusan ban da ma wayar da kai kina ga kamar rayuwar yanzu ma yanda abubuwa sun yi tsada karan kanshi ya zama darasi masu matan su fito su eh, nemi abin da za su kyautata mai iyalinsu kwarai mm. babban darasi mm. babban darasi kuma ina ma amfani da wannan in sake kira akan mata su yi wurjanjan su tashi tsaye yanzu lokaci ya kawo da kowace mace mm. za ta yi kokarin kanta ta gani cewa ta ba da gudumawa ɗari bisa ɗari ga sha'anin tafiyar da hankalin al'amuran gida au karatu ne a cin abinci ne a wurin tufatarwa da yara da sauransu duk abin da zama ce za ta iya yi a yi shi saboda gida ya kafu gida kuma ya yi karfi yara kuma su sami dan walwala shi ma mai gida ya samu dan walwala domin gaskiya shine wahala ya yawa mazaje musamman mazanmu na na afirka you komi da komi nauyi ya yi musu yawa a kai sai ki ga namiji kawai ya yanki jiki ya faɗi dan yana tunani yaya zai iya ɗauka kai yanzu ma an kai lokaci yaran mu ma samaruka sai ki ga ba sa so ma su yi aure tunanin su shine tunda an ce su za su rike gida kuma waɗansu su da yawa yanzu gashi babu aiki babu ma kasuwanci baya tafiya sai ki ga ma suna gudu to an jima fa za mu sami bala'i wanda zai yi mana wuya mu iya taro shi. domin aka samu yara da yawa suna girma matasa kuma ba sa so su yi aure domin suna gudun cewa nauyi zai zo ya yi masu yawa to fa za a samu bala'i shi yasa ya kamata mu tashi mata you know mu yi kuma sannan mu koya wa yaran mu ma duk yara in za su yi za su shiga gidan aure a koya musu cewa kina fa za ki tafi don ki je ki ba da goyo da gudumawa ne wa mai gidanki a gina wannan gidan. hajiya aisha wani lokaci matan sai su ga kamar idan suka ɗauki na wayan gida shikenan namiji zai sake hannu gari ya waye zai kama hanya ya fita kasuwa ko kuma ya fita wajen sana'an shi ba abincin safe ba na rana ba na yamma idan ya je can ya sha shayinsa ya ci shinkafansa har da salad a kai ba kya ganin kamar idan mata sun fara ɗaukan irin wayannan na waya mazan za su sake musu to gaskiya ne akwai irin wayannan mazajen akwai su sosai To amma abin da za mu yi la'akari shi ne mu fa mata ne, mu iyaye ne, wa'annan yaran ba wanda wa wanda suka buɗe ido suka gani sai mu. Saboda haka yaro ya san duk abin da yake faruwa wallahi kafin ya taimaka ma shi namijin sai ya taimaka miki idan ke kika tausaya shi bai tausaya ba yaran yanzu suna da wayo sosai sun san abin da yake faruwa wallahi kamar yadda kika faɗa akwai namijin da yana da kuɗin saboda ya ga cewa wanke ma kina taimakawa ba zai baki ba amma zai fita ya je ci abin da ran shi yake so ke kuma ya barki da yaran ki yi ta kukuta kina kina yi to a gaskiya idan ke kuma mace kika ja kika ce ke ba za ki ba to yaya makoman yaran naki zai kasance yaya kike ganin yaro zai kasance ba abu mafi illa a rayuwa shine horon yunwa to ni irin mazaje da suke ga irin wannan hali in har kin san mijinki haka ke keki tsakaninki da Allah wallahi ko da ma kin san cewa yana da kuɗin baya kawowa ke dai kawai ki eh, abin da ya kamata ke dai kawai ki abin da ya kamata domin wa'annan yaran suna gani kuma suna jin abin da yake faruwa zan baki misali akwai wata anguwanmu wanda ba za dai mu ce mijin ba shi da shi ba kun ko yana da shi ita mata ita take daukan ɗawainiyan 'ya'yan har ya gamata 'ya'yan su sun riga sun sani yau ko fensir ne aka ce su kawo a makaranta in ta ce musu je ku gaya ma mahaifin su ce a mama ke kin san ko mun je zai ce mana ba shi da shi to ya riga ya sa musu wannan abu kuma 'ya'yan sun sani cewa yana da shi amma ba zai yi ba to menene ka shuka a cikin zuciyan 'ya'yanka saboda haka mazaje da suke da wannan halin su ji tsoron Allah mu kuma mace idan kin san cewa eh hakan ne ba su da shi ke ki taimaka tsakanin ki da Allah Barin dawo ga Hajiya um, Salma. Hajiya wani lokaci matan nan idan ya zama na su suke ɗaukan ɗawainiya za ki ga suna wani cika da batsewa suna wani tunƙaho sai ya janyo kusan za a ce raini ma mazajen nan a cikin al'umma ba ta da kunya da sauransu. Yaya ma zai shafi rayuwar iyali da kuma al'umma gaba ɗaya. Gaskiya yanayi yadda wayansu matan idan sun gan Allah ya hore musu. sai su gan kaman ai duniyan gabaki daya su ne da ita to ai komai yaya mu mata komai dukiyan da muke da shi muna karkashin namiji ne don namiji shine gaba da mu mu in allah ya hore mana dole ne mu sauke kanmu mu bi umarnin miji inda muna da shi dukiyarmu miji shi ma yana da shi ba abin da za mu ce a yau ai mu ne da shi miji bai isa ya gaya mana magana mu yi amfani da shi ba ba haka ba ne amma kin san wani lokaci wasu mata idan tana daukan ɗawainiyan mm. sai ya zama kuma a'a ya ce shi in ya samu kuɗin shi a'a zai ƙara aure ne gashi nan dai abubatu sabgan gaban shi kawai zai kai ba kya ganin kamar matan ta wannan ma zai zama musu abin bakin ciki ko bacin rai gaskiya magana da kika faɗan nan haka take mm. akwai wayansu mazan zaki gani a lokacin da suka yi aure tare da mata ba bayi da komai wahala ne suka tashi amma zaren allah ya hore mishi ya samu dukiya sai ki gani sai ya juya ma wanda take gida baya wayansu ma sai ki gani za su je su auri macin da take da hali ne sai su nuna ma wanda take gida da yake ita ba ta da komai sai dai ta tambaya kafin a bata sai ki gani shi ita wannan ita za a dinga daukaka ita ke mai fada aji ken da baki da shi ke kina zama ne oho naki ma in kika faɗa ma ba za a ji miki ba To madalla da fatan wannan ya karfafa wa mata gwiwa su ci gaba da faɗi tashi domin ba da gudunmuwa ga iyalansu da kuma ci gaban ƙasa. kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako uwar gida sera jibrin da aka fi sani da mama sera macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a tarihin najeriya wadda rashin goyon baya daga sauran mata da kuma abokan takararta maza bai sa ta yi kasa a gwiwa ba a yau uwar gida sera ta bayyana yadda aka yi ta samu goyon bayan jihar ta ta niger a takarar shugaban kasa Waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallaba mu ta mako. Yaya na yi na zama candidate ga Kwara State. Kin ga na ga maki wani wani din da cewa kina yi kamar zaki shiga siyasa. Ki biya tax na shiga ki failin ba. Kuma na bi. Wannan shawarar ya taimake ki? Kwarai kwa, kwarai kwa. So, donation wanda zana babakinta ya yi a 50,000. Tunda ya ji cewa ina takara ya aika da biyan kuɗin. so na je aka kira ni daga office wanda ya tafiya madam and eh, mr president ta biya miki eh, donation na ki zo ki karba na doki 50,000 na zo overnight kuma kuɗi ne sosai a'a sosai kuwa na doki ba maganan 500,000 wanda party suka yi ba an rage cewar wanda zai takarar daga ward har zuwa eh, kasa halin ko kuɗi ne da hali ko meye ne daraja da mutunci zai kai ka da popularity naka to Allah ya taimake tun da na yi commissioner da na ya form ɗina na je ward suka ce a ah, ke ce namu ke mana kyau 100% na je eh, local government suka ce a ah, madam you did well kin ba mu daraja mu manya da suka zo tsofaffi da suka zo suka ce ai ke ce namu daga namu kese tuta mu menene no problem 100% votes da muka je muka zo state duk wanda suka apply suna so shugaban kasa su gwamnoni da senators a kwara state i disqualify nasu ni kata ce na yi qualify one because na biya tax dina na bi shawara da wani ya gama mm. tun da na bayi commission ba ko bari ki ci gaba every year eh, biyan haraji a harajin ki so kawai na ji je interview dina na yi leti ma ina cikin kawai ana interview a inec wani ya ce ah, ana neman kifa kuma babu telefon da news days na san sunday da na dawo shine na ji ana interview na masu neman shugaban kasa sai kawai na shiga uh, office na inec gobe kuma monday za su aika wanda ya yi qualifying zuwa abuja ga na yi interview kawai na kuma kika ci a kina so ki ji labari yadda na ci ne ok muka yi eh, convention a gidan dr saraki before nomination su ne ya tambaye madam ke ce kika yi qualify shi kuma candidate namu in muka kai national convention muka samu wani candidate wanda muke so ya zaki ya ce ah your excellency jiya da na zo gaishe ka cewa ka sani ka ce min wanda yana zaman gwamna yanzu allah ubangiji ne ya tambake ka ka sa shi ya zama gwamna sunan shi alhaji shaba lafiya gi daga local government dina mm. wato together na ce allah din wanda ya tambake ka ka kawo kuka samu gwamna shaba lafiya gi in muka kai jos allah kuma zai nuna maka yadda za ka yi kowa suka yi shiru suka ce wasu na ganin shi zan eh, fara turanci da sauransu su ga kawai kowa ya suka yi shiru so jama'a ga candidate namu daga kwara state a za mu yi convention a kwara a stadium na kwara ne kuma na sa kaya nufawa typical da na zo mai gida ne eh, kallo na a sama because muna cikin ba cikin main bowl outside ba akwai hall na ake basketball su nan muka yi convention na tashi na jana duk kusa da kafa na biyu kwara south na tashi kwara central na kusa musu kwara north na kusa da na tashi na yi tsalle na yi sato hdp kowa suka tashi hdp SDP kin bar PDP kin koma SDP lokacin ba ba magana PDP ba SDP Social Development Party akai da NRC ai eh, janar babagana ya kafa parties biyu wannan NRC National Republican eh, Republic Party kuma da SDP Social Development abi eh, Social Democratic Party so su mutane SDP suka tashi da na yi tsalle gani a kayan mufawa na yi musu gaisuwa wanda ya kamata na daraja na gida da na tashi na yi tsalle kuma suka ce yi ga everyone suka tashi na samu 800 plus delegates dari takwas sun fi da takwas amma da ganina da kayan eh, gargajiya na yi musu gaisuwa na gajiya ban yi magana da yawa ba kawai na na tashi na yi tsalle kawai kuma suka tashi sdp sdp sera sdp sera sera kawai a cikin wanda suka yi voting na yi losing vote biyu a cikin 800 eh, eh, plus delegates da suka zo convention kawai yaya ban yi losing ba na gama ma gida ne sama ina kallo muka gama shi ya wuce eh, eh, eh, lagos na koma kaduna later on da suka zo aka zo kaduna suka ce madam ki sa abin da duka mu muke voting ba wai kin sa kaya na gargajiya ba daya kin tashi kika gaida mutane a durkuce da kafafin gwiwa biyu biyu kika tashi ba wani surutu kika yi ba kin tashi ki tsalle kamar kina da lafiya ga kamar sports commissioner namu na da abun ya bamu dadi ya bamu girma nasu an ba su girma nasu da za su suka ga wajen ku wane matanku ana muku eh, durkusawa a gida yadda ta muku to tunda ya bamu girma wanda kuma za a bamu a gida ya kamata mu bata vote ita ce eh, candidate namu yadda na samu vote biyu mutane biyu suka sa no don vote naka is yes or no so wanda suka sa yes 800 and something wanda suka uh, say no su biyu kawai ne suka ce no so na yi winning na kai kaduna wasu suka zo suka zo madam kin sa abinda aka sa aka miki voting muka duba kin sa kayan na gida baki yi turanci barkata ba ki mana biyayya kuma ba wai kuɗi kika bamu ba dokoki ka bi to me muke nema kuma kin girma kin ba mu girman mu dokoki constitutional gari kika yi abinda ya kamata ki yi mana so kin zama tuta namu kenan samu kai jos amma godiya wani tizo injiniya popola ya zo patigis da ya ji cewa ina takarar shugaba kasa ya zo gida mu yana neman na gidan su sai rajibu aka shiga gidanta fortunately ina gida a ce madam kika zo gobe ki zo ga ina son ganki na kai ilorin public transport na kai gida sai madam ga station wagon da zaki campaign da shi ya baki kyauta no ya bani da driver dan kudi ya bani don ki cika mota so yanda aka yi na samu mota mota dama ina tafiye da public transport ne because motoci mai gida ba yanda zan cire na eh, nawa a gida don yara za su je su so su kuma ba zan yi eh, campaign da motocin da motan soja ba <laughs> so amma allah ya sa mutumin nan ha gida sani ba yanda zan manta da shi amma wata rana allah zai kai ne gida eh, zan je godiya da aka yi min taimako da aka yi min allah zai ba mu lokaci na je gida so da muka kina nufin har yanzu baki mai godiya ba kenan wa shi wanda ya baki station wagon no na yi mana ina zuwa na je lori na zuwa wajen shi ya kai wa mu gida ya buga mishi telefon kuma na je sometimes a gidansu nake sauka ko and uh, so mun zama kamar family daya da su so muka kai jos and da za a yi uh, vote mm. da za a yi kuri'a yes za a yi kuri'a shi wannan shugaban kasa na yanzu eh bola tinubu baba senator governor his excellency tinubu the present president lokacin yana senate ana kirga a jos ya zo a sami ni madam ina ganin zaki zama ko number three ko number 4 eh, haka da kashi zai koya min yadda abin da zan faɗa a cikin minti uku da za a bani na zauna ga abin da zaki fada ga abin da zaki ga abin da zaki na yi na bi abin da umarni da ya bani koyi da ya bani aka yi voting sai a ce wace laka taka da kinkibe atiku then a wani daga east shi ne yana takara a kira shi sannan a kira sai rajibu ana kira numbers 1 2 3 har zuwa 4 uh, wanda ko ne zama number 2 aka kira um, zama number 3 gaba da na zama number 4 yanda uh, his excellency shugaban kasa uh, na ya yi coaching dina an yi gwaggwarmaya mama sera da kuma fatar matar da ke da sha'awar tsayawa takara a kowane mataki za su koyi da jaji jajircewarki. Ba iyakarta kenan ba, kafin mai sallama da mama sera za ku ji shawarinta ga mata da ke da sha'awar shiga siyasa. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako uwar gida Sarah Jibril, macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a arewacin Najeriya. Da bakinmu na yau, Murna Ahmed, Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad. Sai wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Zainab Babaji a Jos jihar Plateau da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mainan dudu da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC mu kwana lafiya sai da safon ku.